قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يو قوم قوة بير هجراتنا دبودة لليهود أربعين بير wanda ya daidai da wato ainihin 24 ga watan 11 miladiya 2023 ‘yan mushaidi suna wasan kwaikwayo da hankalin al'umma ‘yan mushaidi suna wasan kwaikwayo da hankalin al'umma muna musu nasiha da su ji tsoron Allah magoya bayansu su ma ji tsoron Allah cewa addinin musulunci addini ne na gaskiya addinin musulunci addini na gaskiya ba na ƙarya ba ba addini na wasan kwaikwayo da hankalin al'umma ba ita kuma sunna gaskiya ce ba ƙarya ba ce sunna ba ta da kishiya illa bid'a shi yasa duk wanda baya kan tafiya ta sunna to dole ka same shi dan bida'a sakamakon haka duk wanda ya ikirarin cewa shi ahlus sunna ne muddin bai yi sunnan ba to dan bid'a ne duk wanda yake tafiya akan tafarki ta sunna in yayi sunnan to shi ahlus sunna ne duk wanda kuma ya sa wa kansa sunna sannan ya buge sunna din bai aiki da ita ba ko ya kira kansa sunna ƙarya yake dan dan bid'a ne domin shi ahlus sunna bai da wata suna da wuta ta wuce kalman sunna din to ƙarƙashin wannan ababen da suke faruwa wanda mutane sun riga sun sani an ɗauko ta da bisa ga gaskiya babu ƙarya babu ƙage babu ƙari a ciki cewa duk ababen da mushe da suke yi suna rushe sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da sunan kuma kafa sunna a wani sa'in ma maganganun sun cin mutunci ne ga sunan makansa da ayyukansu da wa'azuzzukan da suke yi batanci ne wa sunan manzon Allah ɗin, sallallahu alaihi wasallam wa'yan wayannan ababe ko shakka babu ko ka yadda ko karka yadda ita ce gaskiya guda ɗaya. ababen da aka yi inkari cewa wa'yan mushaidi yan izalan jos suna yi babu ƙarya ko ɗaya a ciki an musu kuma adalci cikin maganganu amma daga ƙarshe sai aka samu sun amsa cewa a fito a yi mukabala da ku ji yadda nake nufi da wasan kwaikwayo da hankalin mutane ɗin sai suka kirayi a muƙabala duk da kiran muƙabalan nan da suka yi a iya tunaninsu ba da amsa musu ba me yasa ba da a amsa musu ba sun gayyaci wanda ba su kai su gayyace shi muƙabalan ba iya tunaninsu ba dai amsa ma yara ba waɗanda suke ƙarƙashin ilimi ko kusa ma ba su je ba wanda ba su wuce su zo su zauna a yi musu daura a karantar da su su fahimci addinin ba to kuma su suke ƙalubalantan wanda zai yake da matsayin da zai karantar da su to su sun san cewa ba za a amsa musu ba to sai suka yi wannan kalubale din sai suka watsa wasan kwaikwayo a social media cewa an ji tsoro ba amsa ba an ji tsoro ba amsa ba ta yadda za a ja hankalin waɗanda ba su san kan abun ba ba da su fahimci cewa ga dalilin da ya sa ma ba amsa musu ba a ɗauri kashi ko a ɓata igiya to sakamakon haka sai malam ya amsa ya ce duk wanda yake da ra'ayin da a yi mukabala ko ya kai ko bi kai ba ya zo mun shirya da ya zo ya amsa to amsa wanda aka yi maimakon a yi murna sai a zo to sai aka fito da wasu ka'idodi da wasu sharaɗoɗi ka san da cewa da aka bi waɗannan sharaɗoɗin ka kirayi muƙabalan kaga kuri kenan wasa da hankali kenan to an amsa cewa ku zo a yi mukabalan ku kuka nema don haka kuna son ku yi tun da kana son abu ko a hankalce ne ko kuɗi kake nema a wajen mutum ba zama da ka yi ya kawo maka ba shi ya biyo ka ya baka tashi da kai yi kaje inda yake in kai ka isa sai ka ka nema a wajensa tunda yana nan to ba kai haka ba kai kuma kace a kawo maka kudin kuma ka saka lokacin da za baka kudin kai da kanka kuma kudin ba taka ba kuma kai kake nema kai kadanka kuma ka saka wajen da kake so a zo a baka kudin kaga wannan ƙarya kake yi baka nemi a baka kudin ba da Allah mutum yana neman kudi a wajen ka yi maka haka da ka bashi za ka bi shi inda yake ya isa ya saka maka lokacin da yake so a bashi bai isa ba ina fata mun fahimta dole yanzu shi ya biyo ka ya kuma zo inda kake ba kuma shi dai sa maka lokaci ba ɗaya kenan sannan wasan kwaikwayo da hankali na biyu da suka yi shi ne. ababen da ba su ake ƙalubalantansu ba sai suka juya shi a daidai yadda ransu alal misali an ƙalubalance su akan wad'ul na alal yusra fi salati a cikin sallah inda yi sallah ka daura hannunka akan kirji an kalubalance su akan haka cewa babu hujja duk hujjan da zaka kawo kame kame ne amma wanda ya sallah hannunsa a kan kirji wannan yana da hujja rututu a cikin sahihul bukari da sahihul muslim da sauran dukkan littattafai har muwatsa ɗin da kake jin cewa kai ɗan malikiyan ne ya yi babi guda babin daura hannu a kan kirji hadisan da suka ce a daura hannu a kirji ba za ka kirga su ba amma babu hadisi ɗaya cewa kai sallah kan hannunka haka a ƙasa sai dai kame kame aka ce su in sun isa kantana sai ya zo ya ce wai duk wanda ya ce bida'a ne su da su kare to ai ba wanda ya ce bida'a ne in kai sallah hannunka a ƙasa ba wanda ya ce maka ma sallan ba ta yi ba balle a ce kai dan bida'a ne amma dai an ce maka manza Allah bai taɓa yin sallah hannun ƙasa ba kuma an gaya maka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a ɗaura hannu a kan kirji ya faɗa kuma ya aikata sahabbai ma saka suka yi sannan kuma du an kalubalance ku akan ruqiyya kun ce ruqiyya ƙarya ne wanda yi ma kafiri ne wanda yadda ma kafiri ne aljani ba ya shiga jikin mutum kuma ba a magana da aljani a jikin dan adam kun ta wannan duk da a waƙi'iyya a hankalce ya faru a gidajensu ma ni ma na yi ruqiyya ma wani daga cikin malamansu wa matansa ina fata muna ganewa sun ce babu maita an gaya masa aka ce masa mayu ne suka kama matansa duk sun yi musun wannan muka ce mu kuma muna da hujjoji da suke tabbatar da cewa lallai wannan ikirarin da kuke din akwai shi kora wannan ba karamin barna ne. wanda ya tabbata manzan Allah ya rukiya, in ba ku sa hadisin ba akwai ya tabbata sahabbai sun yi ya tabbata tabi'ai sun yi ya tabbata waɗanda suka biyo bayan su ma sun aikata kun ce babu kun kafurta bai yi an kalubalance ku akan haka kun zo kun juya magana don zo gaya muku dalilin canja magana sannan an kalubalance ku akan yawaita kafurta mutum da kankanin abu kai kafuri ne da kankanin abu wani kafiri ne wani arne ne wani arne ne yawaita kafirtawa yawaita kafirta musulmi ce kuma babu ka'idodin kafirtawan dawabiqu takfir babu shi ga littattafai manya-manya da ƙananu wanda aka yi su akan ka'idodin kafirta mutum ba a kafirta mutum da wuri da kuma takfirul muayyan a ayyana mutum a ce wani kafiri ne a fidda shi a musulunci duk wannan an kalubalanci yan mushedi yan izalan jos ɗabi'ansu ne kuma suna yin wannan su zo su kare kansu akan haka nan ma ɗalhatu kantana ya zo ya juya magana saboda su suna ziga shi a matsayinsa shi na malami domin duk wanda yake cikin izalan jos in malami ne to baya tare da su idan kuma shara ne yana tare da su za ba da ka taba samun wanda ya je Madina ya je yi karatu kuma ya zauna tare da mushaida ba ba zai zauna tare da su ba saboda abubuwan da suke jahilci ne kuma suna son yi musu biyayya akan jahilci suna son a musu biyayya akan jahilci Bayan da za a yi mutum ya je ya karatu ya yi digiri a jami'a ta Madina ya ji ilimi a tare da shi ya gane yadda abin take a ilmance ya dawo jahilai da rawani su juyar da shi da girman alkyabba da manyan babban rawani babu yadda za a yi yasa suke ɓallewa su tafi su tafi abunsu zan maka misalsale da yawa waɗanda suka je jami'an madina suka je suka dawo suka yi watsi da su ka je ka yi karatu ka je manzan Allah ya ɗaura hannu a kan ƙirji ka karanta ɗin? a zuwa ce maka to kar ka sake ɗaurawa. mu muna son mu bambanta kanmu da wayancan ƴan izalin wancan ɓangaren. a gane mu da haka ko budurwa ce ka zo ka tsaya hakan nan ka je ni hira ta haka wallahi kai ka san ba ta son ka na ta mun fahimta to kaga anan an kalubalance su akan wannan sannan kuma du an kalubalance su akan dangalawando dangalawando an kalubalance su akai cewa manzan Allah bai taba barin wandansa ta yi ƙasa ba rabin rabin kwabrinsa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin wani da wando ya bashi ba sai ya mai gyara sabba manzon Allah ba su ganin mutum ya sake wandonsa sai sun masa gyara sai suka je suka zauna suka dinga kame kame kame kame sai sun nemo hujjan sake wando daga cikin hujjan shine sayyidina abubakar ya saka wando sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan wannan sai tana zame masa ya ce ina tafiya tana zame mu sai in kamo in jawo sai abin da na yi ƙoƙari shi kansa baya so ɗin abbakar ɗin zame masa take yi saboda shi mutum ne kuma ma bayi da ƙiba sai manzan Allah ya ce kai ba kana aikatawa don girman kai ba ne ai ta fi ƙarfinka ne duk fasarar da malamai suka yi akan wannan ne ta fi ƙarfinka ne domin ya ce tana jan ƙasa illa an ata da sai dai in na yi ƙoƙarin jawo ta iya gwargwadon yadda zan iya to kaga abin da ya faɗa kenan in gaskiya kake so ya ce he dai abin da ya fi ƙarfinsa yana jawowa yana kama yana saukewa to kai ma yanzu sai ka bari in tana zamewa amma ka kawai ka batta ta sauka wannan kaga haramun ne duk malamai abin da suka tafi haramun ne sai kaɗan ne wasu wanda suke propaganda wanda an zo an musu raddi an musu raddi ina da wata littafi sunanta musi'atul uh, shari'atul islamiyya tana nan in ka ga yadda aka yi kace-kace wannan magana aka warware yadda suka yi hukunci ma wanda ya sauke kashi biyu kashi na farko laifin wanda ya jata ba ma da girman kan ba bai batta ta sauka ƙasa to eh, ba da girman kan ba to kana da laifi sauran yana wuta saboda manzan Allah ne ya faɗa ba kuma tubabin da yake wuta ba kafanka ne take wuta domin ka karanta balaga zikrul juz'i wa iradatil wa iradatul kulli an ambaci bangare ana nufin dukkani bangare na biyu shine wanda ya bari wandansa ta sauka ƙasa domin manzon Allah ma da ya tashi fassara dukkan hadisan baki daya da ya gaya ma wani sahabin sai ce ka ɗaga ta yace fa inna isbalahu minal makhila saukewan kawai ko dan girman kai ko ba dan girman kai ba ma'anansa duk wanda ya sauke tufafin sai wuce ƙasa to girman kai yake hukuncin ka kenan hadisi ne ingantacce daga bakin Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ma in ana tambayan ka yanzu kame kamen da kake yi din nan kawai wai wa kake bi ba manzan Allah kake bi ba ina ce manzan Allah aka turo maka ba turo maka Abubakar ba ba turo maka Umar ba ba turo maka kowa ya cikin sahabban manzan Allah ba balle su imamu Malik su Ahmad bin Hanbal imamu Shafi'i da sauransu ina ce ba su aka turo maka ba an turo maka manzan Allah ne ko to yaya da kai da hadithin da manzan Allah ya ga wani sahabin sa yana tafiya da wandansa ta shige idan sawu sai ya ce masa daga ya ce ina tafiya kawai ban ma san wa yake mu magana ba sai na ji ana ce min ɗaga tufafin ka sama ɗaga tufafin ka sama ya ce ina juyowa sai na ga wani mutumi da na ɗaga kai na kalli fuskarsa sai na ga ashe manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa wai shin ashe baka da wata koyi da kake da shi ka koya a waje na kana tare da ni akan tufafi ya ce da na juya na kalli kafan manzon Allah sai na samu tufafinsa rabin kwanjin shi zufafin sai na rabin kwanjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce tun daga lokacin sai na daga ta ban sake saukar da ita ba to ya raka don hadisin in dai manzan Allah kake bi abbakar ya sake to ga manzan Allah bai taba sakewa ba ya gaya wa sahabinsa wai kai tun da kake zaune da ni baka taɓa samun kwaikwayo akan tufafi a wajena ba da ya daga ido ya kalli kafa manzan Allah sai ya ga na Allah rabin kabri ka je ka karanta cikin Fathul Bari sharhi na Sahihul Bukhari na Ibn Hajar al-Asqalani ka je ka duba cikin Kitabul Libas ka je ka ga wannan maganar da na gaya maka ka je ka dauko duk maganganun da ya kawo na maganganun malamai a ƙarshe da ya tashi conclusion sai ya rufe ta da wannan maganganun gabaki daya ya ce ma kai duk wanda ya dau ya sauke kafan wandansa ta wuce idan sawu da girman kai ko ba da girman kai ba tunda manzon Allah ya ce fa innahu minal makhila yana daga cikin girman kai ya ce to ko ka yi da nufi ko ba ka yi da nufi ba wannan girman kai kawai ka yi to ba an gama ba in dai manzon Allah kake bi ya gama maka komai ya da yi da hadithin manzala sallam libasul mu'min nisfus sak tufafin mumini rabin kabri ba ka son ka zama mumini ne ku je ku kawo maganganu da'ifai kame kame kuna son ku ture abin yake da karfi kamar dutse wannan wani irin hauka ne wannan da wasa da hankalin mutane dole ne sama Sama'il Idris Allah ya ji kansa in ya ba da fatawa da kuskure sai an kare da kame kame ina rashin ina adalci a cikin wannan ku dinga jan mutane magoya bayan bayanku kan jahilci da kabilanci wallahi ba wani bangare da suka rasa malamai kamar bangaren mu jos yan izalan jos ba wallahi sun rasa malamai domin tun lokacin da aka raba izala su yan bakin kura yan Kaduna yan gwallaga sai suka tafi da malamai wa'annan kuma ya suka tafi da masu kuɗi shi kenan iyakace aka bar musu wasu malamai masu rawani su ne malaman iya malantan ya ƙare a rawani iya malantan ya ƙare a manyan kaya da babban riga da kuma alkyabba ana tafiya ana tari irin na malamai tafiya irin na malamai amma ta gina bata shiga ba jahilci kawai jahili yanzu ka duba yusuf sambar ga cikin in ka je youtube da ka gani akan wannan maganan fa riga cikin ya tona wa kansa asiri a duniya wai bai na kafa hujja ne akan sallah hannu wai halaccin sallah haka har ya kare ba aya ba hadisi riga cikum san ba riga cikum in ƙarya nake maka ai na gani kuma kowa ya gani kun san hujjan da ya dinga kafawa wai akan halaccin sallah hannu a ƙasa sai ya ce wai ya ga gumi yayi duk malantar riga cikum wai gumi yayi kawai na hujjansa bai da hadisi wai riga cikum wai gumi yayi to ina wajen sai in tambaye ka rigacikun ayoyin nan da Allah ya kawo su a Qur'ani wama arsalnaka illa kafatan linnasi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wama arsal gashi nan ati'u Allah wa ati'u rasula ulil amri minkum wa in tuti'u tahtadu wa'annan ayan ayoyin waye ake magana anan annabi ne ko gumi ya kake ka ba mana hujja da gumi an turo mana gumi ne ba a turo mana gumi ba gumi in ya faɗi magana ta yi daidai muna tare da ita gumi in ya faɗi magana ta saba ba ma tare da ita kuma imamu malik ma guda nawa muka ci gyaransa ba mu bi shi ba balle gumi yaushe gumi ya zo amma ka duba riga cikin duk abin da yake ta maganganun ya kare ne da hujjan gumi gumi ya yi, shi ya ga gumi da idanunsa ya yi sallah haka haba riga cikin haba riga cikin haba mataimakin shugaban izala haba mataimakin jingir kuma ya sake yace wai dan podiyo ma haka ne an faɗa mana dan podiyo haka yake sallah a haba mataimakin jingir haba mataimakin izalan jos a na ce shine mataimakin jingir to ga kwaban da yi ina jin ya sake ambatan bawa mai shinkafa na ce wallahi ko bawa mai gero ne ba a turo shi ba manzan Allah aka turo malamai ya dinga ambata wa'anda su ƴan kwanan nan ne wai da su da aka fa mana hujja akan daura hannu abin duk hadisan nan na bulugul ma ka gagara kawowa duk na cikin riyadu salin ka gagara kawowa na kananan littattafai ka gagara kawowa kai ta kafa hujja da wasu malamai an turo mana su ne Kasan matsalarsu matsalansu ba karatu abdullahi dan abbas fa suka samu saɓani da shi da yan uwansa sahabbai akan aikin hajji shi yana kawo musu manzon Allah ya ce su kuma suna cewa abbakar da umar ma sun ce sai yace yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama aqulu lakum qala Allahu qala ar-rasulu wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar ce an yi kusa a muku ruwan dutsi daga sama ina ce muku al manzan Allah ya ce ko kuma kuna ce mun abbakar da Umar waye abbakar da Umar kuma ai manzan Allah in yi magana an gama komai to ka guba shugaban majalisar mataimakin shugaban majalisar malamai na Jos yana kafa hujja da wasu da wasu barance musu katti ba amma dai in dai ka kwatanta su da manzo Allah katti ne kana kwatanta su kana kana ana ce ka kawo aya ka kawo hadisi ka yi surutayya kawai ka kare kuma dauke ka baka wannan katon kujeran ba littafi daya ba aya ko daya ba hadisi ko daya wato kasan mutanen da shi yasa suke ziga dalhatu wallahi yasa suke ziga dalhatu mutumin da ka duba dalhatu fa karatun ma kanta baya iya pronouncing daidai dake kasan mutum bai karatu ba kullum yana kallon wanda jahili ne kamar malami misalin da nan ba ku shine akwai wani ne wanda ya dinga damuna wai yana son matarsa ta zo ta yi karantarwa a islamiyyar mu ai wata malama ce ilimi take da shi wani ganduroba ne fa yi dame ba ai malama ce ai akwai ilimi ai akwai ilimi kullu in ya tashi da asuba yana jinta tana karatun alkur'ani har kuka yake ce Allahu akbar wallahi ka san wani abin mamaki sai na ce to ka kawo ta magani ka matsa ka matsa ka zo da ita ana zo da ita sai na ce to ai mata interview ana ja mata suratul ali imran duɗin ci to to me yawa nan ɗin ta ɗan manta su ne bari a yi gaba aka dawo bakara tun tunda aka ce to karanta farkon bakara alif tun da ta yi aya uku sai ta tsaya yana zaune sai na ce to a sake je da ita can tsakiyar tsakiyar ƙur'ani kar a isa tsakiyar ɗin aka je tsakiyar ƙur'ani ɗin da aka je ƙasa sai muka ji ta fara karantawa tana gwajajjabawa sai na ce a'a na ce ya yi kyau in eh, wani makaranta kika yi ne kan sai ya ce ai ta yi wai ta ce ta yi wani islamiyya ne wane ne wane ne kawai lokaci guda shi ne iyakaci kaga na farko tana karanta wasu surori ne a ƙasa daga sabbi ɗan yi ƙasa ɗin nan kawai kullum kuma tana bita kuma bitan da take yi din ma bata iya sosai ba karatun ma akwai kurakure amma shi ba zai gane ba saki saboda shi jahili ne dan boko ne an fahimta ko ba zai gane ba amma mu fa muna ganewa ko yanzu akwai likita a nan wajen ko ina aka yi in yi wani jagwalgwalan rubutu har in mutu anan ba zan iya karantawa ba duk iya ba haɗa baki na ko zan iya ta ma in aka samu dan uwansa likita yana duba da yace a ah, to ai wannan paracetamol ne kaga kai ka san sunan paracetamol amma wallahi baka saka gane a karantu a karatu ba saboda kai jahilin abun ne ko ba haka ba to bari in baku labari suna ziga kantana kuma jahili ne bari ku ji kun ga kantana na manta 2000 nawa ne ka bashi da ya kai shekara goma ina ganin wani aboki na dan mushedi ya zo ya ɗauke ni ina ki ya ce a'a muje shi yana lallabi, na in dawo mu ne in ce lallai da an yi rikici aka san na zama na je mu shaidai kaga a cikin almajiran malam idris kaga ni dan kutuli jahili ko ta Allah in je mu shaidai yana zama shekul islam Allah ai wani in ya tashi fadilatu shafakallah Allah wallahi wallahi na zama wani katon wali ina gaya maka a lokacin kuna fahimta wallahi wallahi da muka tafi kun san me ya faru a wajen samina da su irin dab lokacin mene dab lokacin eh, ramadan kasan sukan yi wani samina to sai aka yi a jos ya ɗauke ni muka tafi da muka kama hanya muka tafi a nan ne ma da na je na ja sallah wasu suka bi ni ina ce assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah suka ce subhanallahi suka sake sallan su sun ba arni ashe basu gane ba sun ba arni to aje a haka amma kun sa abin da ya ban mamaki shi dalhatu kantana yayi tarihin imamu malik ne a samina din yaje dan kwakulo kwakulul tarihin shi a cikin tanwirul hawalik cikin littafin nan fa da kuma sharhu zarqani sharhin a anan ne yaje didibo tarihin malik wa in wa in yaje didibo ka san wannan tarihin da yazo ya dinga yana musu kamar irin yadda iyatu take karatun littattafan Hausa din na a gidan rediyo wallahi kai zauna yana ta rera musu tarihin Imam Malik a cikin wannan littafin ka duba yar karamar littafi a haya islam ake koyar da ita wallahi jingir sai fashe da kuka a idona ne jingir ya kama kuka yana cewa da cuci kaina da ban yi karatu ba ka duba yaro inda yake zuban ilimi a cikin ta sharhin muwaɗa wannan littafin da ake sai da ta ɗinɗime miya ga ta tara a kasuwa wai yana na cuci kaina da ban yi karatu ba na cuci kaina ba to kaji shine shugabannin nasu kuma wallahi shi kan shi dalhatu ya riga ya san ya taro faɗan da wallahi ba zai iya ba dan wallahi almajiran malam kawai in suka fidda wata littafi na rantsi da Allah in an ce ma ya nemo ba zai iya nemowa ba kuma na rantse da Allah balle malam da kansa idan ya ballo wasu irin rututun littattafai billahi lazi dalhatu ba zai san su ba kuma bai san ma yanda zai yi da su ba ka kiyayi malam waɗanda suka san malam su sun san shi ban san ambatan sunayen wasu gaggagan malaman da kake jin tsoron su to suna tsoron malam gireda ne a wannan wajen ajiya ne Allah ya kawo muku ku bar mu shaida ku dawo ayi sunna daidai wannan wake waken ku bari wannan anguli da kan zaben ku bari shegiyar kaba da ganyen gamji wannan shine gaskiyar magana wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim me kake cewa da lokacin da da lokacin da rigaci kuma yake shugabantan ɗaya izalan a lokacin bai fahimci waɗannan bayanan da ya gane duk waɗannan shekarun yake ɗaura hannunsa to ai baka sani ba ni na ji mamakin ma shi rigaci kuma haka ya zo ya kato ɓara a kan calbi na gani a youtube da ake magana a kan calbi ya zo ya yi wani mummunan kato ɓara kai da kanka kayar da manzon Allah bai ja ba kuma ka zo ka ce wai talbin nan ba bid'a bane kuma ka ce wai idan ka lura da wanda a cikin masallaci mai talbi ya fi zikirin Allah mara talbi yanzu yake tashi tafi ka duba wannan kwaban ba aya ba hadisi falsafanci kawai to zuwa irin waɗannan mutanen ya kamata a bar su ne fa a zaure in mutum da ya aure zai ce malam na ga wata mata ina son ta to amma ga yanayin ta ya baka shawari in an kare sa in an zo wa'azi ya ce wallahu a'lam abin da ya kamata kenan sa baki a harkan addini ba naku bane ba naku bane wa alaikum salam dama da gaskiya ne su wayannan malaman wazin turmi suka iya ka san an mu can kafin in taso cases inda da muka ɗauko akan hada jam'i tsakanin salloli da kuma hada abinan sallan juma'a abinan sallan idi da ranan juma'a na rantsi da Allah da na fito da littattafai na dinga har sai da na kare wani yazo ce kai malam ka bari ba fa fitowa da shi ba wayannan ina suka sani iya kamar su kawai iyakaci su hau turmi su yi wa'azin su nace gaskiya ne a dauri kashi ko a bata igiya har na kare ban ce kuma ba sai ga wani sun je sun gaito shi wai dai mun raddi sai ya ya dafa garin masallaci sai ya ya kama kunkumin shi haka to shi dai wannan mujirmin waye waye ya fara sai na ta surutayya sai wani adalci a wani sai ya ce tsaya malam tsaya tsaya wa kake nufi ne in abakalla kake nufi to fa shi ya kalubalance mu mu ɗan izalan jos a can masallacin can bukar din nan a can aka yi na baka reference ya kawo littattafai ne yayi karatunsa kai kuma yanzu ba littafin kawai ka zo ka dafa garu ka kama gindinka haka kuma ka ce masa mujirmi. wanne za mu ɗauka in nasa ne gaskiya mu ɗauri mu bi in ba na ne gaskiya ba ka kawo hujja ka tunkuɗe tun daga ranar da ya sake gindin shi ya kama ya tafi bai sake zuwa masallacin ba to shine illansu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك الموحدين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله Thank